الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بها والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi uku ga watan jumada a saniya a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya a shekara ta 2021 miladiya darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen suratu Takafur ko suratu alhakumu da haka yau za mu tashi a farkon suratul asri an gane ko mala ce suratul asri ita ce sura ta ɗari da uku idan mai lissafi ya ɗauko daga surorin alkur'ani mai girma ta sama hiya makiyatun aw madaniya waɗansu malamai sun ce an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina wasu kuma suka ce sai bayan hijira aka saukar da ita to mun sha faɗa a duk lokacin da aka samu irin wannan saɓani tsakanin malamai a mafi rinjayen zance yana nuna surar ta sauka sau biyu waɗanda suka ce ta sauka a makka suna da hujja waɗanda suka ce ta sauka a madina suna da hujja domin da yawan surorin alkur'ani sun sauka sama da sau ɗaya suratul asri tana daga ciki suratul fatiha tana daga ciki shine imamu suyuti ya babi a cikin al-itqan yace babu ma takarrara nuzuluhu babin da yake bayani akan surorin da suka sauka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma duk lokacin da kaga sura ta sauka ba sau ɗaya ba ta sauka ta sake sauka na nuna tana da wani muhimmanci na musamman duk surorin ƙur'ani suna da muhimmanci amma akwai waɗanda muhimmancinsu ya kai a faɗe su a makka kuma a sake ta su a madina kaga kamar suratul fatiha ita ce uwan littafi ummul kitab ita ce surar da manzo Allah yake la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab duk wanda ya salla babu ita sallar sa bace ba kaga muhimmancin ta ya kai yasa aka saukar da ita a makka aka maimaita saukar da ita a madina to haka suratul asri suratul asri tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske imam shafi'i yana faɗa da a ce Allah bai saukar da wata sura a qur'ani ba sai suratul asri ita kadai ta isa ita kadai ta isa ta isar da sako ga gajartarta amma kuma tana da ma'ana mai faɗi wacce duk inda mutum ya kalle ta ta ishe shi ta zame masa mawarwara na dukkanin wani yanayi da ya samu kansa a ciki to da ka suratul asri malamai sun ce an saukar da ita a makka kuma an saukar da ita a madina malai ce hiya salatu ayatin ayoyinta guda uku ne wa mawdu har ra'isi abinda surar take karantarwa annahyu an tabyi'il umri hani gaburan bata lokaci da bata rayuwa ita wannan rayuwa da muke gani tana da matukar muhimmanci to kada ka yadda ka bata rayuwarka cikin abin da ba za ka amfana ba ko a duniya ko a lahira ko baki ɗaya fi ghairi ta'atillahi musamman a inda ba wajen yi wa Allah da'a ba da haka mutum idan yana da hankali da tunani da hanjan nesa duk abin da zai yi yakan tsaya ya auna shin wannan abu idan na yi wani riba zan samu a duniya ko a lahira ko a duka biyun domin rayuwarka da ita kake yin komai duk mutumin da kaga ya shiga aljanna da rayuwarsa ya yi amfani wajen ayyukan alherin da suka kai shi aljanna duk mutumin da kaga ya shiga wuta da rayuwarsa ya yi amfani wajen yin abubuwan da za su kai shi ga hasara da tabiwa da haka dai rayuwa tana da matukar muhimmanci fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ta kunsa ne Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإمام ابن كثير كافين يبوت فسر كو تفسير سورة العصر سيدي كاو ون أثر yace zakaru malaman tafsiri suna ambatawa anna amr ibn al-as haqiqa amru dan as Allah ya kara masa yadda kafin ya musulunta wanda amru dan as yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu girma masu daraja to gabanin ya musulunta wafada ala musailamatil kazzab sai ya kai wa musailamatil kazzab ziyara wanda musailama ko musailima da ana faɗa wani ne wanda ya yi da'awar annabta tun annabi yana da rai wanda yake tutiyar da cewa shi ma ne masa wahayi ya killace kansa a wata katotuwar gonarsa ya kira ta da suna hadikatun rahman wanda take wani yanki da ake kira da suna yamama wanda a nan aka je aka farmake shi aka yaƙe shi kuma aka karya shi to shi wannan musailamatul kazzab a lokacin da yake cin karansa babu babbaka yake tutiya da cewa shi ma annabi ne shi ma ane masa wahayi duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wata sura in an masa wahayi shi ma sai ya kirkiri wani soki burutsu da shirbucin zance ya kwaikwayi abin da yake ganin yayi na satar amsa cikin wahayin da aka yi wa annabi shi ma ya ce an masa wahayi to da haka amru dan qas wata rana ya kai wa musailima ziyara a lokacin bai musulunta ba wa zalika ba'da ma bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya faru ne bayan an aiko annabi wa qila lahu wa qila wa qabla ay amru kuma gabanin amru dan as ya musulunta fa qala lahu musailima sai musailima yake da amru ma za unzila ala sahibikum fi hadhihi sa'a ko mudda me aka saukar wa da mutumin naku a tankanin wannan lokaci yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi amru dan cikin garin makka ne da haka in an ce sahibukum ana nufin dan garin ku faƙala sai amru ya ce laƙad unzila alaihi suratun wajizatun baliga lalle an saukar masa da wata sura gajeruwa amma kuma mai azanci ta kunshi komai da komai faƙala sai musailama ya ce da amru wa mahiya wacce ce wannan sura faƙala sai amru ɗan as ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu izuwa ƙarshen sura to kaga wannan a lokaci guda hujja ce da take tabbatar da cewa an saukar da ita a makka domin maganar musailima tun a makka take musailima dan makka ne to da ka amru dan azai karanta masa suratul asr har zuwa karshe sai musailima yayi shiru yayi tsamfa fakkara yayi dogon tunani hunai'a na wani dan lokaci sun makala sannan sai ce wa qad unzila alayya mithluha ni ma bari ka ji an saukar min da irinta saboda tsabar ƙarya da rashin ta ido da haka sai ce fakala lahu sai ce da amru a fakala lahu amru sai amru dan abu ya ce da musailima wa ma huwa to me aka saukar maka kai ma karanta min naka inji fakala sai musailima ya ce ya wabar ya wabar inna ma anti uznani wa sadar wa sa'iruki hafuru naqar thumma qal kaifa tara ya amr wai wannan ya wabar ya wabar din wai ita ce daidai da wal asr kaga da yawa daga cikin ku na san wasu ba larabci ba suke ji ba amma kuma abin ya ba da dariya domin abin ya yi kama da ya ba da dariya shi yasa amru dan as kafin ma ya ce masa komai sai ce haba musailima duk da dai ka san ban yi imani da muhammadu ba amma ba iri na ake rainawa hankali ba kai ka san ni na san ƙarya kake da aka sai ya tambaya dan shi kansa ya sha a jinin jikinsa ya ce ma za ta raya amru me kake gani ya amru Abinda na faɗa ɗin nan bai yi ba sai amru dan azu ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib kai ka san ni na san kai makaryaci ne wannan soki burutsun zance da kai da shirbici bai yi kama da wahayin Allah ba ba ko daɗi domin kalmar wabar kamar ka ce tsari tsari wata dabba ce jelarta ta fi jikinta girma da jela ce da ita ta fi kama da abin da ake kira da tsari ko ka ce guza wani abu mai kama da damo za ka ga gangan jikinsa karami ce amma kuma jelar zabjegi a jelar ta ninka jikin sau biyu wai shine ce ya wabar ya wabar kai wabar kai wabar kai tsari kai tsari kai guza kai guza inna ma ta ubunani wa sadar kai fa kololuwar abin da ke tattare da kai kunnuwa ne biyu sai gabjejin kirji wai wasa'iruka sadaru naqar sauran jikinka kuma jela ce sai kuma abin da kake tonar ƙasa da shi kaga wannan karya ce bai kama da wahayin Allah ba ubangiji subhanahu wata'ala yakan kawo takaitaccen zance kuma ya zama ya ba da ma'ana da ka ji shi ka san ba magana ba ce ta mutum ko da an yi amfani da lafuzza da haruffan da mutane suka sani amma zubin zancen ya fi ƙarfin hankalin mutum ya fi ƙarfin shiryawar mutum shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake in kun isa ku taru ku kawo kucin Qur'ani daidai da sura daya amma ta gagare su kuma surar koda irin wal ce mai gajeruwar ayoyi wacce ba ta da tsawo ayoyinta ba su wuce uku ba amma sun kasa ko irin su wal ko irin su inna a'tainaka kal kautsar duk waɗannan gajejjerun surar tare da gajartar su amma sun gagari duk larabawa ballantana wanda ba balarabe ba Larabawa ma na da masu fasaha sun kasa su kwaikwayi ire-iren wannan su kawo don su kalubalanci alkur'ani a lokacin kuma da suke tsaka da son su kalubalanci qur'ani dan a lokacin ba abin da ya fitar musu da hankali irin wannan qur'ani ya za a yi su karyata shi ya za a yi su kure mai zuwa da shi amma suka kafa shi yasa Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa bi suratin min mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kuna ja'in ja da abin da muke saukarwa da bawan mu to ku zo da sura ɗaya mana irin sa qur'ani sura 114 ne amma ka ce musu su kawo ɗaya tak kuma ku kirawo waɗanda za su zama shaidu a karanta na Allah a karanta naku aji in kuntum sadiqina in ga sai kuke cewa qur'ani ba na Allah bane manzo Allah ne ya kirkire shi domin in shi kadai ya iya kirkirar mai aya 114 to ku kuma baki ɗayan ku ai za ku iya kirkirar sama da haka dan sarkin yawa ya fi sarkin karfi Sama sai suka kasa shine Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku yi ba yanzu annabin yana da rai to bayan rayuwar sama ba za ku taba iyawa ba fattakun narin lati wa kudu hannasu wal hijara wa iddan lil kafirin a ƙarshe Allah ya buɗaɗa ƙalubalen ba ma a iyakan mutane ba kaɗai har aljanu in sun isa domin a cikin aljanu ma akwai kafirai akwai waɗanda su ma suke da ƙudurin cewa ƙur'ani ba wahayin Allah bane manzo Allah ne ya kirkira su da haka Allah ce kullu in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace inda mutane da aljanu baki ɗaya za su haɗu akan su iya ƙirƙirar kwatankwacin wannan qur'ani dan su kalubalance ka wallahi ba za su iya ba kuma ko da a ce shashin su ya taimaka wa shashi aljanu su kawo wani kaso mutane su kawo wani kaso kuma ko a cikin aljanun a samu zakakurai ko a cikin mutanen a samu zakakurai amma ba za su iya ba domin dolayen ba za su iya ba to ko in zakakuran ba su iya ba kasan dolayen ma ba za su iya ba ya tabbata cin hadisin da imamu ɗabarani ya rawaito daga abdullahi ibnu jahashin abdullahi ibnu haftin kai ibnu abi madina قال يتي كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا صحابي guda biyu cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da suka gamu da juna lam yaftariqa ba sa rabuwa illa ala an a ahaduhuma ala al-akhari surat al-asr ila akhiriha thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar ma'ana suratul asr ta zame wa annabi sallallahu alaihi kamar duk lokacin da aka haɗu aka gaisa kan arabu sai a ce wa juna wasiya to wasiyar shine sai ɗaya karanta wa ɗayan suratul asr sai a ce to kuma Allah ya sada mu Allah ya haɗa fuskokin mu Allah ya sada mu da alkhairi me wannan yake nuna wa irin muhimmancin da suke bata kamar yadda na gaya mana sura ce mai takaitattun kalmomi amma kuma tana da faɗin ma'ana shi yasa imamu shafi ya ce lauma anzalallahu ala ibadihi illa hadhihi sura lakafatuhum da a ce Allah bai saukar wa da bayansa wata sura a ƙur'ani ba sai wal asri wallahi ta isa ubangiji subhanahu ta'ala, bayan bismillah yake wal asri Allah yana rantsuwa da asr mala yace aqsama Allahu bid-dahri aw ma ba'da az-zawali ila al-ghurub ubangiji yana rantsuwa ne da zamani ko kuma duk abin da ya faru bayan rana ta raba har zuwa ta faɗi waɗansu malamai sun ce asru zamani ake nufi jumhuru suna karanta kalmar asr da al'afataha akan ain da kuma sukuni akan kwad amma akwai kira a shaza wala afiri fataha kan ain kasra a kasan kwad Abinda ya fi shahara shine asru fataha akan ainun da kuma sukun kan sad ko ka ce asr ko ka ce afir malamai suka ce duk ma'anarsa ɗaya ne Abin da ake nufi da shi shine zamani idan aka ce zamani shine kewayawar rana da wata da dare mana kewayawar kwanaki da kuma wunnai wannan shi yake ba da zamani a nan ake samun kwana da wuni a nan ake samun sati a nan ake samun wata a nan kuma ake samun shekara idan shekara kuma ta cika to maimaitawa za ta yi abin nufi watannin za su sake kewayawa kuma ta hanyar kewayawar dare da wuni ta hanyar kewayawar mako ta hanyar kewayawar watanni da haka Allah ya yi rantsuwa da zamani in muka ce Allah ya yi rantsuwa da zamani malamai suka ce saboda abin da ke cikin zamani na ban mamaki saboda duk wani abu da kaga yana faruwa zamani a cikin zamani yake faruwa in mutanen kirki ne a cikin zamani ake ganin su in mutanen banza ne a cikin zamani ake ganin su in abubuwan farin ciki ne a cikin zamani ake ganin su in abubuwan bakin ciki ne a cikin zamani ake ganin su to zamani yana kunshe da abubuwa na ban mamaki ko dai wuninsa ko kuma daransa da ka larabawa sukan ce da wuni da dare afro shine humayd ibn saurin yace walam yalbasil afrani yawmun wa laylatun idza quliba an yudrika mata yammama ko tamannaya sai ce asrani yana nufin yawon walaila su da haka waɗansu malamai suka ce wannan shi ake yin wasu ce ana nufin rabawar rana da kuma faduwar ta wanda daga wannan lokaci ne lokacin sallar la'asar yake farawa ko abin da ake kira da maraice yake farawa har zuwa lokacin sallar la'asar ya shigo shi yasa ita kanta sallar la'asar din ma na daga cikin sunayenta salatu la'asri an gane ko ana nufin sallar ƙarshen muni sallar gab da fatuwar rana wacce sallah ce ita ma mai matukar muhimmanci ubangiji ya ce a kula da ita kulawa ta musamman hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wanda salatul wusta a bisa ga zance mafi inganci ita ce salatul asri kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim hadisin jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da salatul asri haka nan a hadisin sayyidina ali ita ce salatul asri waɗansu malaman suka ce a abin da ake nufi da asr da Allah ya rantse da shi a nan ubangiji ya yi rantsuwa ne da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamanin da annabi ya rayu a cikin sa suka ce domin zamanin da annabi ya rayu a cikin sa ya fi kowane zamani daraja tunda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa khairul quruni qarni fiyayyen zamunna ko tsare ku shine zamani na ko tsare kun da na rayu a cikin su sun mallazi ne Sun ثم na يلونهم to haka nan waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da asir zamani a nan suka ce ana nufin da rayuwar kowane ɗaya daga cikinmu zamani na rayuwa ta kenan zamaninka rayuwarka kenan zamanin kowa rayuwarsa kenan waɗanda suka ce da rayuwar annabi ake nufi suka ce saboda ta fi kowace rayuwa muhimmanci a wajen Allah dan Allah ya ware ta yi rantsuwa da ita ita kadai la'amurka innahum lafi sakaratihim ya'mahun waɗanda suka ce a'a rayuwar kowa da kowa ake magana rayuwa ta rayuwarka Allah yana suka ce saboda Allah ya rantse da komai to daga cikin komai din nan mafi mahimmanci shine rayuwar yan adam tunda Allah subhanahu wata'ala yake fala uqsimu bima tusiruna wa ma la na rantse da abin da kuke gani da ma wanda ba ku gani a takaice malamai suka ce Allah ya rantse da komai to cikin komai din nan har da rayuwar mu in ka ji Allah ya rantse da abu to wannan abun yana da muhimmanci kuma suka ce abin da yasa aka fassara da rayuwar kowa da kowa saboda ayar da za ta biyo gaba tana magana ne akan kowa da kowa da haka ai kamar Allah ya ce ne na rantse da rayuwar ku ku duka sai ce innal insana lafi khusri lalle dukkanin mai rai dan adam yana cikin hasara da tabiwa shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shamfiti yace al-asru ismun liz-zamani kullihi aw juz'un minhu shi dai kalmar afd a larabci suna ne na zamani ko wani kaso na cikinsa wali zaktulifa fil muradi minhu saboda haka ne ma malamai suka yi saɓani dangane da me ake nufi da shi a nan haiku lam domin Allah bai yi bayanin me yake nufi da shi ba kawai dai ya faɗi shi kuma kalmar tana da harshen da mafaqila wasu malamai suka ce huwa dahar kullu zamani duka ake nufi aka sama lahu bihi lima fihi min al-ajaib ubangiji ya yi rantsuwa da zamani duka saboda abubuwan ban mamaki da ke cikinsa ummatun ta zahab wa ummatun ta ati mutane wasu su tafi wasu su zo wa kadrun yunfas sannan kuma ga kaddara nan wata ta wuce wata ta biyo baya wa ayatun tazhar sannan kuma abubuwa na ban mamaki da nuna isa da ikon Allah suna ta bayyana wa huwa huwa la yataghayyar amma duk da haka shi kuma zamanin yana nan bai canja ba awa 24 ita ce take ta kewayawa kuma abubuwa suke ta faruwa a cikinta babu ragi babu daɗi lailun ya aqibuhu nahar wa naharun yatruduhu layl wuni dare na biye masa da kuma dare wanda wuni ke kore shi fa huwa fi nafsihi ajabun wanda shi a karan kansa abun mamaki ne to da ka yi ambaci maganganu da yawa na malamai dangane da abubuwan da mun riga mun faɗi mafi yawancinsu su ubangiji subhanahu wata'ala dai yayi rantsuwa malai ce aka sama biddahri aw ma ba'da zawali ila al-ghurubi sai ce faddahru kaga zamani fihi al-a'ajibu cikin sa akwai abubuwa na ban mamaki min haisu tasarruful ahwali ta yadda halaye suke caccanjawa min sarrai daga farin ciki wa darra'i da bakin ciki wasiha da lafiya wasuqum da rashin lafiya wal gina da wadata wal faqri da talauci والزمان من usulin أصول النعم shi kuma zamani na daga cikin abubuwan da Allah ya yi wa bayi ni'ima da shi a dunkule wa huwa ashrafu kuma shine mafi daukaka min makani sama da dukkanin wani waje domin ba dan samun zamani ba da ba a samu wajen ba da haka mala yake fa aka sama bihi sai Allah ya rantsuwa da shi li'annahu li kaunihi ni'ma khalisa la'ib saboda shi ni'ima ce tsantsa wacce babu aibi a cikinta duk inda kaga aibu a cikin zamani to me zamanin ya kawo shi ba zamanin ya zo da shi ba me yasa zamanin wasu ya fi na wasu saboda alherin wasu ya fi na wasu me yasa zamanin musulmi ya fi zamanin kafiri saboda ayyukan musulmi ne suka fi aikin kafiri awa 24 aka bawa muhammadu awa 24 aka bawa john amma me yasa na muhammadu suka fi na john ba awoyin bane suka fi ayyukan da aka yi da awoyin ne a cikinsu shi yasa wani mai hikima yake nu'ibu zamanana wala aibu fina wa mali zamanina aibun siwana komai mutum yayi sai ce ai zamani ne ƙarya ne kai ne ba zamani ba shi zamani awoyin sannan 24 haka yazo da su ya rage ka amfana da su ya rage kuma kai asara su ya rage kai amfani da su wajen ayyukan alkhairi ya rage kuma kai amfani da su wajen ayyuka kishiyar haka malai ce innamal khasir wal ma'ibu al insan hafararre wanda za a aibantawa shine shi mutum amma ba wai lokutan da aka bashi ba wakil al-asr salatul asr ma la a wani kaulin na malamai sun ce asr shine sallar asar li'annaha salatul wusta domin ita ce sallar wusta wa biha tuktamu fara'idun nahari kuma da ita ne ake cika farallan wuni da haka Allah ya rantse da wuni ko dai mu ce rayuwa baki daya ko mu ce rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu ce tsakiyar wuni zuwa faduwar rana ko mu ce rayuwar kowa da kowa daga cikinmu malamai suka ce koma me za mu ce abin dai da ake nuna mana mahimmancin zamani mahimmancin lokaci shi yasa masu hikima suka ce dan Allah ya nuna mana mahimmancin lokaci sai da yawa kowa agogo a zuciyarsa tun kafin a zo a yi agogo ko na bango ko na hannu ko na tebur tun kafin a zo a yi alam wanda duk waɗannan amfaninsu shine su rinka tuna maka fa lokacin ka yana tafiya lokacin ka yana tafiya tsaya kai abin da zai zo maka da alheri kar kai abin da zai zo maka da sharri kuma wannan lokacin naka in ya wuce ba zai dawo ba ba a taba yin wani dan adam wanda Allah ya dawo masa da jiyansa ta dawo yau ba ba a yi in jiyanka ta wuce ta wuce kuma wani ɓangaren ka ne ya tafi kullama zahaba yau muka zahaba ba abuka kamar yadda suke faɗa duk lokacin da ka ya tafi to ka sani wani sashin ka ne ya tafi shi yasa mai hikima yake barqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani a lokacin da zuciyarka take bugawa dis dis dis wai tana tuna maka ne wannan rayuwar da kake cikin ta fa sakan kani ne da mintuna kuma tafiya suke kuma za ka ga duk lokacin da agogon zuciya ya tsaya to rayuwa ta ƙare agogo ne wanda ba a sa masa batir agogo ne wanda baya latti agogo ne wanda bugawarsa ita ce rayuwarka shi yasa za ku ga da zarar mutum ya mutu likitoci farkon abin da suke bincika ne bugawa zuciyarsa da ta tsaya cik rayuwa ta kare to wannan agogo ne da Allah ya mun maka yau duk mai rai dan ya rinka tuna mana cewa tafiya muke yi ba a tsaye muke ba kuma ita zuciyar nan taka da kake gani ko bacci kake tana bugawa ba ta tsayawa in ka ga ta tsaya to rayuwa ce ta kare da haka Allah ya rantse da zamani dan ya nuna mana mahimmancin lokaci dan ya ja hankalinmu zuwa ga yin amfani da shi wajen ayyukan da za su zo mana da alkhairi to menene jawabin rantsuwa domin duk inda ka ji an yi rantsuwa akwai abin da ake kira da jawabul qasmi shine sai Allah ce innal insana lafi khusr malai ce wa jawabul qasmi jawabin rantsuwar innal insana lalle mutum lafi khusrin yana cikin hasara da tabewa kalmar kusrun a larabci ko ka ce khusr kai wasinin sukun ko kuma ka ce khusu kai wasinin bamma kamar yadda kai wa ka'u suka ce kamar udumun ne da adamun ma'ana kasurun da kuma kasurun. kamar adamun da udumun mufradi da jam'i da haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa lallai dan adam yana cikin hasara kalmar hasara malamai suka ce hiya nuqsa shine tawaya ci baya raguwa a madadin karuwa ko haɓaka ko ci gaba shi yasa ma kusran daidai yake da nuqsan Kusurun daidai yake da nuqsun kasurun daidai yake da naqasun waznan wa ma'anan su guda ne da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana ce mana lallai muna cikin hasara muna cikin ci baya muna cikin raguwa muna cikin tabewa sakamakon lokutan da Allah subhanahu wata'ala ya bamu lokutan suna tafiya mu kuma muna raguwa ƙarfinmu yana ƙarewa jinmu yana raguwa ganinmu yana raguwa ƙarfin da muke da shi na tafiya raguwa yake ƙarfin sha'awa raguwa yake lafiya raguwa take duk ɗan adam kuma a cikin haka yake babu annabi babu mursali babu gama gari babu musulmi babu kafuri, duk ɗan adam tsarin haka yake shi yasa malamai suka ce kalmar al-insan a nan alɗin da ke cikin ta istigraqiya ce istigraqat jami'a jinsin insan ma'ana duk wani ɗan adam da ka sani yana kwana yana raguwa shekara tana kewayowa yana ci baya ci baya ta fuskar ajalinsa yana karewa ƙarfinsa yana karewa duk wata dama da Allah subhanahu wata'ala ya bashi rabuwa take domin a ƙarshe ƙarshen tuka-tuka zai zo ya mutu Allahu allazi khalaqakum min ba'd thumma ja'ala min ba'd da'atin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa al-alim qadir kamar yadda yake wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa za mu ta rage halittarsa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin da haka Allah subhanahu wataala ce innal insana lafi khusr bisa ga zance mafi inganci na malamai al-insanu anan kamar yadda muka faɗa kowa ake nufi duk dan adam sawa'an mumini da kafiri annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba kama waɗansu malamai sukan ce a'a al-insanu al-kafir insan anan ana nufin kafiri to amma cewa insan ana nufin kafuri, in muka ɗauka haka cikon ayar zai warware mana wannan fahimtar domin ka ce kafiri kaɗai ake nufi to me ma'anar kuma illal na amanu in ba sa ciki me ya kawo fitar da su ya nuna kenan a cikin al'insan har na amanu sun shiga to amma sai daga baya ne Allah ya zo ya fitar da su kamar yadda ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua sai ce illa almusalli kaga kenan farko al-insan kowa ake nufi to amma sai dai daga baya an fitar da musalli inda ka ce asali ba da musulmi ake nufi ba to me ya fitar da musalli ba rami ne ya kawo maganar rami wa kana al-insanu aksara shay'in jadala wa kana al-insanu ajula khuliqa al-insanu min ajali da haka wannan biyu yana nufin kowa da kowa ba wai sai wani koma bayan wani ba da haka al'im da ke cikin al'insan malamai suka ce alce istigrafiya wacce take nuna kowa da kowa dukkanin dan adam yana cikin hasara yana cikin raguwa yana cikin karewa malai ce wa kasruhu abinda ake nufi da hasararsa huwa tadyi'u umrihi shine karewar rayuwarsa wa zalika li anna kulla sa'atin domin dukkanin wata awa daya ta agogo tamurru min umril insani da ta shuɗe a rayuwar mutum imma an ta kula tilka sa'a fi ba'a aw ma'siya dole ne wannan awar ko ya zama kayi amfani da ita wajen ayyukan alheri ko wajen ayyukan shari ba wani minti da zai tafi a rayuwarka sai kayi ɗayan biyun nan ko alheri ko shari to kuma shi mintin da ya tafi ba zai dawo ba ya ragu daga rayuwarka yanzu abin da ka aikata a cikinsa shi za shi za a yi maka lissafi in na alheri ne kayi riba in na shari ne kuma kayi asara ka tabi malai ce fa in kana fi ma'siyatin idan mutum ya kasance rayuwarsa ta shuɗe cikin saɓon Allah sa'ad da ta wuce masa saɓo yayi a cikin ta ba aikin ɗa'a ba fa huwa al-khusranu al-bayyin wannan shine hasara taɓewa mabayyaniya a fili wa in kana fi ta'a in kuma cikin ɗa'a ne fala'alla ghayruha afdal to tayi ita kanta da'ar ma da watan ta kai tafi zai iya yiwa wani yanzu awa ɗaya ta wuce masa a rayuwarsa amma awa ɗayan nan bai saba wa Allah ba da bai saba wa Allah ba ta yi aikin ɗa'a ya to amma ayyukan ɗa'an hawa-hawa ne ya yi aikin ɗa'a a awa ɗaya amma wanda zai samu lada goma to ai da ya yi aikin ɗa'a a awa ɗaya wanda zai samu lada ashirin da bai ba ya fi a awa ɗaya za ka iya yin aikin ladan da za ka samu ma lada dubu ba wai maganar lada goma ba to amma wani zai yi awa daya ko bai saba wa Allah ba amma aikin da'a da yayi mai lada goma ne aikin da'a da yayi mai lada ashirin ne aikin da'a da yayi mai lada talatin ne to ko da hakan ne ma in aka yi maka lissafi gwaru-gwaru za ka gane hasara kai domin duk lokacin da za ka iya samun dubu sai ka takaita a wajen samun ɗari hasara kai ko riba hasara don wanda ya samu dubu ya fi ba za mu a haɗa ba duk lokacin da za ka iya cin riba ta ɗari biyar sai ka ci riba ɗari uku ka yi asara ko baka yi ba ka yi asara domin sauran ɗari biyun sun tafi baka same su ba shi yasa kalmar innal insana dole ne ta shafi kowa da kowa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta mumini zai zai gane hasarar da ya a ranar lahira sai an sa shi aljanna har dan aljanna sai ya yi cizon dan yatsa ina ma na yi aikin alherin da ya faka domin za a nuna masa aljanna kilas kilas aji aji hawa hawa sai a ce masa da ka yi aikin alherin da ya kai kaza to da waccan aljanna za a saka amma tun da baka yi ba yanzu wannan za a saka ta kasa, sai ci ji ɗan yatsa ina ma to sai a masa lissafi dalla dalla a ce masa kaga zaman da kai na hiraran nan duk da dai baka ci naman mutane ba amma zikirin da kai baya biyu ne ko uku ne ko hudu ne a madadin zaka iya yin ashirin zaka iya yin talatin lokacin da almajiri ya ce allazi wahidin ka ɗauki sadaka za ka ba shi a lokacin a aljihunka dubunnan kuɗi ne amma sai ka ƙi bayarwa sai ka ba da kuɗin shan biyo wata naira biyar ko naira goma to ga ladan da ka samu amma ina ma sai ke kash ina ma a lokacin duk kuɗin na bashi to kaga ko da mumini wannan hasarar ta shafe shi abin dai da ake nufi dole ne mutum ya rinka tsayawa ya wa kansa da kansa hisabi saboda lokaci wucewa yake duk lokacin da kake da damar kai aikin alheri mai yawa kakka cuci kanka kai kaɗa domin ba dole bane wannan damar ta sake maimaituwa gare ka za ka zo lokacin da in an nuna ma sai ka ciji ɗan yatsa ina ma na yi sama da haka wa an fi ƙumin ma razaqnakum min qabli an a ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa a min salihin sai Allah ya ce wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malun da haka wannan ba sai a cikin kawai sadaka ko kyauta ba cikin dukkan wani dangin aikin alheri in ka samu damar sa yi da kyau da yawa yi iya yi iya karfinka to wannan ba wai yana nufin ba za ka yi asara ba amma dai zai rage maka asara dan lokacin da za a nuna maka awa daya da ya kamata ka ci ribar lada miliyan daya sai kaga ka ci ribar lada ɗari takwas ai da sauki ka ci ribar ladan da ya kai ma ɗari tara kila ma ɗari tara da hamsin ai da sauki duk da za ka yi cizon ɗan yatsa ina ma na cika na kai miliyan ɗin to amma dai da sauki sauki in an haɗa da wanda a lokacin da ya kamata ya ci ribar lada miliyan ɗaya ya tsaya a ɗari ɗaya ko ɗari biyu ko ma hamsin ko talatin to ba za ka gane kuma hasarar ba za ta fito karara sai wanda ma kwata-kwata shi bai aikata komai ba na alheri tun daga safiyar Allah in aka ce gari ya waye yake zuwa ya dasa dandalin hira yana bin inuwa daga tukubar mai tsire teburin mai shayi can can irin waɗannan sun fi yawa a cikin mutane idan ka je kana ta taya mai tsire hira shi fa ciniki yake riba yake samu kai mai cikin ribar ka babu zaman banza kawai to ba za ka gane hasara ba tunda kai a duniya ba wata sana'a ka kulla ba a wannan lokacin shi sana'a sa yake yi to matsalar wani ya zo wucewa kuma ka zage shi ka yi da shi ka yi masa mummunan kallo wata mace ta zo wucewa ka kura mata ido wannan in aka tara maka shi shi za ka gane lallai ba karama asara kai ba mafi munin asara shine a ce mutum a rayuwarsa gabaki ɗaya kuma bai taɓa farta kalmar shahada ba bai ma yarda da cewa akwai Allah ba ballantana ma bauta bauta sa, bai ma san cewa akwai annabi ba ballantana ya imani da shi ko ya bi shi wanda wannan kuma duk shine ƙololuwar ribar rayuwa duk abin da ka rasa in ka tsira da imani yi ribar rayuwa amma duk abin da za ka samu a duniya nan in ka rasa imani to ka yi asarar rayuwa sai ka gwammace ma ina ma baka zo ba sai ka yi burin ina ma ka zama tinkiya ka zama akuya a lokacin da kuma baka isa ka samu ma matsayi irin na tinkiya ko na akuyan ba yau mai izin ya waddu na kafaru wa tsawon rasula law tusawwa bihim al-ardu walakin Allah hadisa wa ya kulu kafiru ya laitani kuntu turaba to da ka maliki cewa wannan shine abin da ake nufi da asara wacce take mabayyaniya in ma a ce mutum ayyukan da'a yayi fala'alla Afbal afdal yi wanda ya bari bai yi ba yafi wanda yayin falala wa huwa qadirun alal ityani bihi kuma yana da ikon ya yi wanda yafi din amma ya takaita a wanda yake mai daraja makaskanciya fa kana fi'lu ghairil afdali dan haka aikata abin da yake na kasa kasa ba na sama sama ba na da'a an wa khusranan shi ma za a kirga shi a matsayin bata lokaci da kuma hasara malai ce fa bani bi zalika annahu la yanfaku ahadun min khusran da wannan zaka gane cewa ba wani dan adam da zai kubuta daga hasara a rayuwa in ba annabawa ba amma dukkan wani dan adam ba zai kubuta daga hasara rayuwa ba abinda ake nufi hasarar rayuwa wani lokaci da Allah ya bashi wanda ya cancanta wani aiki mai girma na lada amma kuma ya dan yi sakaci saboda dan adataka ko ya zama bai yi duka ba ko kuma ya zama yayi mai karamin lada a madadin yayi mai babban lada to shine sai Allah ya ce illal ladina amanu kadai sai waɗanda suka yi imani to cewa waɗanda suka yi imani malamai suka ce ba ana nufin su ba za su yi asara ba ana nufin su hasarar tasu da dan sauki sauki wai gwanda gwanda kibiya a ido da dan sauki sauki domin duk wanda hasararsa za ta kai shi wuta ai wannan babban hasara ce wanda hasararsa ba ta kai ya shiga wuta ba zai shiga aljanna sai dai ba zai samu ta kolin koli ba ai kaga da sauki sauki akan wanda shi hasararsa ita ce a jefa shi a wuta da haka Allah ce sai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari malai ce min tisalil awamir shine bin umarni wajtina bin nawahi da kuma gujewa hane-hane imani ko da yaushe Allah yana hada shi da aiki na gari innal ladina amanu wa amilu salihati فيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاك إيماني دولة سيدة أيكي نجري kada mutum ya ji cewa to aini na yi imani da sauki a'a da aiki ja a gabanka imanin naka sai ka tsare shi da ayyuka na gari domin shi imani shine ƙudurin zuci ayyuka na gari kuma su ne abin da ya bayyana na gabbai wanda shi yake tabbatar da samuwar imani a zuciya da mutum zai zo ce shi ya yi imani da Allah a zuciya amma baya sallah imaninsa ya yi imaninsa bai ba mutum ya ce ya yi imani da Allah a zuciya amma kuma Allah ya ce a yi nan shi kuma ya ƙi wannan ba za mu yarda yana da imani ba domin zalla ce al'imanu ma wa karafil kalbi wa saddaqahu al'amal imani shine abin da ya tabbata a zuci sannan kuma ayyuka suka gaggata haka shi yasa ma Allah yake kiran ayyukan fili da cewa imani ne sallah imani ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Imam al-Bukhari yace babun salatukum imanukum da haka Allah yace imani da aiki na gari imani da aiki na gari illal ladina amanu kadai masu sauƙi sauki a fuskar asara su ne waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari wata wasau bil haqqi kuma suka yi wa juna wasiya bil haqqi da gaskiya waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da yi wa juna wasiya da gaskiya shine umartar juna da kyakkyawan aiki da kuma hana juna aikata mummunan aiki daidai da wata ta'awanu alal birri wa takawa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan daidai da waltakun minkum ummatin yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun an gane ko da ka suka ce wannan shine at-tawafi bil haqq malaman suka ce a kalmar al-haqq abinda ake nufi da shi a nan shine qur'ani ma'ana suka yi wa junansu wasiki da karatun qur'ani da fassara ma'anonin al-qur'ani da umarnin da ke cikin ƙur'ani da hane-hanen da ke cikin ƙur'ani domin Allah subhanahu wata'ala yakan fassara yakan ambaci Kur'ani da sunan haqqo wa qul jaa al wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal faqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al da haka kalmar al malamai suka fassara ta da alƙur'ani suka yi wa junan su wasiki da alkur'ani wasu malaman suka ce alhaqu shine tauhidi ta Allah wata tawasaw bil haqqi suka gaya wa juna muhimmancin tauhidi ayoyin da suke umarni da ayi tauhidi suka nuna wa juna girman ladan tauhidi dan kowannen su kada ya bari a bashi a baya sannan suka nuna wa juna kuma hadarin kishiyar tauhidi wanda shine shirka abin da ke rusa tauhidi kuma yake jawo hasara ta kolin koli inna allaha la yaghfiru an bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فما زنجم في إنجنسي كلمة الحق لن تشعب كومي لكومي ألا الحق ني قرآني ما الحق ني توحيدي ما الحق ني دون أبناء kyakkyawan aiki alhaku ne duk wani abu na mummunan aiki barinsa alhaku ne ina fata an gane da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake mai wa junanmu wasici da gaskiya kada mu koye wa kanmu gaskiya mu faɗa wa junanmu gaskiya kuma mu faɗa wa kanmu da kanmu gaskiya duk abin da yake ba na gaskiya ba in ka aikata shi ka san ka aikata duk abin da yake na gaskiya in ka aikata shi ka san ka aikata duk girman mai girma in yi gaskiya za a gane kuma duk girman mai girma in yi ƙarya za a gane duk girman mai girma in yi karya za a gane cewa ƙarya yi duk ƙanƙantar ƙarami kuma in yi gaskiya za a san cewa shi ne mai gaskiya da haka wannan ita ce gaskiya malamai suka ce shi ne kishiyar Bafilu shi ne dukkanin wani abu na ƙarya dukkan wani abu na barna dukkanin wani abu da yake ba daidai ba an gane ko to da haka Allah subhanahu wataala ya ce ku yi wa junanku wasici ko suka yi wa junansu wasici bil haqqi da gaskiya malai ce ai al'amru sabit shine al'amari tabbatacce wa huwa kullu ma hakama shar'u bi sihhatihi duk abin da shari'ar musulunci ta yi hukunci da ingancinsa wala yasugu inkaruhu kuma ba zai yi ai musansa ba wa huwa alkhairu kulluhu shine dai ayyukan alheri baki ɗaya, min tauhidillahi ta'ala wa ta'ati tun daga kadaita Allah da kuma yi masa da'a wa ittiba'i kutubihi wa rusuli da kuma bin littattafansa da manzanninsa wa zuhdi fid dunya da kuma yin taka tsantsan cikin rayuwar duniya warragaba fil akhirah da kuma kwadayin samun ladan lahira a wajen Allah ta hanyar yi masa bauta ta hanyar yin ayyukan alkhairi sannan Allah ya ce wa tawaffau bis sabri kuma sai waɗanda suka yi wa junan su wasiki bis sabri da haƙuri kalmar haƙuri malamai suka ce shine habasun nafsi alama takra Ɗaure zuciya akan abin da bata so bahaushe ce duk wanda aka ce ya yi haƙuri to an san an cuce shi shi haƙuri abu ne wanda zuciya bata son sa to amma kuma a cikinsa ne ake samun alkhairi duk mutumin da kaga ya samu wani alkhairi na duniya ko lahira hakurin sa ya ja masa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira da haka hakuri me shi yakan dafa dutse har ya sha romansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam anna an-nasra ma'a sabr ka sani ba a samun nasara da ɗaukaka da cimma dukkanin abin da aka sa a gaba sai da hanyar haƙuri wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal da haka dole ne mutum yana so ya ci ribar duniya sai ya zama mai haƙuri yana so ya ci ribar lahira sai ya zama mai haƙuri malamai sukan kasa hakuri gida uku suka ce akwai asabru ala atilla yin hakuri akan yi wa Allah da'a domin bin Allah an ba da hakuri ba za a iya ba saboda zuciya na daga abin da ta fi ƙi umarni duk a ce mata yi ta bari ta wannan shi ya fi komai ba ta wahala Daka idan mutum ya zamo ya danna zuciyarsa wajen yi na yi bari na bari wanda Allah ya umarce shi da shi ta wannan ya yi haƙuri kuma wannan shine babban hakuri mafi kowane hakuri. sannan akwai asabru ala ma'asiyatillah hakuri akan saba wa Allah duk wani abu da ka sani na sako zuciya tana son sa kuma yana da gardi yana da dadi shi yasa ko wani kida sai a ce wai ba dai malam yace ba kyau ba dadi ba sai dai yace ba kyau ko malam baya cewa ba dadi sai dai yace ba kyau giya kowa zai so ya dandana zina kowa zai so ya yi kudin haram kowa zai so ya tara to amma da yin su da rashin yin su taƙin ɗaya ne shi ne haƙuri idan mutum ya yi haƙuri bai sha giyar duniya ba saboda tsoron Allah sai ya je ya sha giyar lahira idan ya biyo wa son zuciyarsa ya sha giyar duniya sai kuma ya rasa ta lahira kuma duk wani abu da yake tattare da giyar na saƙo da shari kuma sai ya cin masa sai ka ga taƙin haƙurin da wanda ya shan da wanda bai sha ba in an je lahira ɗan kaɗan ne haƙuri ne ya bambanta su su da mu daure mu dage mu zama masu haƙuri a rashin haƙuri mutane sun jefa rayuwarsu cikin bala'in da ba za su iya fita ba yanzu za ka je ka samu mutum a gidan kurkuku ya ce ta baki kawai suka da wani kawai ya ɗauki wata wuka sai ya soka mai ko ya ɗauki wani itace sai ya buga mai hakan sai ya da ajali sai ya kashe shi yanzu shi an zo an ɗaure shi ɗaurin rai da rai shi wancan ya riga ya tafi ya bar duniyar kuma daman lokacin tafiyarsa ya yi ko yana wuta ko yana aljanna oho ya dai tafi kai ya baka cikin takaici ka kasa haƙurin sakan ɗaya ko minti ɗaya wanda ka jefa kanka a cikin rayuwa ta bala'i ta nadamar da ba za ka iya fita ba shi sa larabawa suke da wani karin magana suka ce lau sabar alqatilu lamata almaqtul duk mutumin da kaga an ce wane ya kashe shi to daman ajalinsa ya yi. bai rage bai wuce saura minti ɗaya ya mutu ba amma kai shi ɗan ya zo ya ingizo ya zugo ka kasa haƙurin sakan ɗaya da ya ma na laifi ƙarshe sai ka zo ka ƙarasa gawar da ba taka ba amma duk mutum da ka sani a duniya wani ya zama sanadiyar kashe shi da wannan wani ya yi haƙurin minti ɗaya bai taɓa shi ba ma zai ƙungire ya faɗi da haka haƙuri yana sa a samu ɗaukaka rashinsa kuma yana sa a shiga cikin bala'i a shiga cikin nadama a shiga cikin damuwa da takaicin rayuwa duniya har zuwa lahira haƙuri na uku malamai suka ce asabaru ala aqdarillahi al-mu'lima dole ne mutum sai ya yi haƙuri a kan ƙaddarorin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ta ɗora wa bawa masu raɗaɗi wata rana ya jarabce ka da rashin lafiya sai ka yi haƙuri wata rana ya jarabce ka da talauci sai ka yi haƙuri wata rana ya jarabce ka da baƙin ciki kawai ka jiran ka yana ɓaci ba ko ka ji kamar ka fashe kai kaɗai kamar homa ta yi ja ba wanda ya taɓa ka kamar ka kama da wuta to wannan ma jarrabawa ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيتي وبشر الصابرين an gane ko za mu yi ta amma ku yi haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair fa in asabahu fa in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan ce wa laysa illa mamakin mu'mini shi ko ina ta shani a gare shi in abin bakin ciki ya same shi sai ya yi haƙuri haƙurin sai ya zame masa alkhairi in abin farin ciki ya same shi kuma sai ya gode wa Allah godiyar sai ta jawo masa alkhairi azala ke ba mai cin ribar kaddara irin mumini domin ita kaddara in ta zo ko kai haƙuri ko kai haƙuri rashin ka ba zai canja ta ba haƙurinka zai sa ne ta wuce ka samu lada amma in Allah ya kaddara kaza zai faru ba abin da zai canja sai ya faru da aka ya ɗan uwa mu zama masu haƙuri larabawa suka ce fa innaka la tudrika al-majd hatta talqa as-sabira ba za ka taɓa samun ɗaukaka ba ko ta duniya ko ta lahira sai fa ka haɗa da haƙuri shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun sannan yake sun makani min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maimana da haka haƙuri dai ko shakka babu akwai alkhairai tare da yawa a cikinsa da haka mala ya ce a baɗa a ba'ati haƙuri akan yin ɗa'a wa anil ma'asiyati haƙuri ga barin saɓon Allah wa alal balaya haƙuri akan bala'ai da Allah zai ta jarraba bawa da su shi yasa za ku ga manzo Allah kullun Allah cikin bashi haƙuri yake wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir li hukmi rabbika ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب da ma'ana Allah yana bawa annabi hakuri saboda ya san ya jarabce shi da jarrabawoyi iri daban-daban to hakanan dukkanin sauran bayi Allah yana ba su irin wannan hakuri saboda sai da hakuri ne za su samu ɗaukaka kuma za su samu cin jarrabawoyin da Allah subhanahu wata'ala yake musu malai ce ai innan nasa fil khusrani illa man kana minhum atiyan bi hadhihi al ashya abin nufi dukkan dan adam yana cikin hasara masu dan gwanda-gwanda sune wasu zuwa da waɗannan ayyuka al guda guda hudu Wahiyar hiya imanu na farko shine imani wal amal sai aiki nagari wat tawasi sai gaya wa juna gaskiya har da kai wat tawasi bis sabri sai gaya wa juna haƙuri ma'ana rarrashin juna da bawa juna haƙuri to kaga da wannan zaka gane duk mutumin da wani abu ya same ka ya zo yana ziga ka to wannan bai maka tawasi bis ba duk mutumin da zai ce ka haƙura ka yadda ai kar ka yadda ai kamata ya in ba zai ce yi haƙuri ba ta ya kyale ka amma duk lokacin da yace karka yadda to ya aikata kishiyar wa tawasau da sabr kaga shi ya zama wa tawasau bil ghadab kenan wanda kuma ba haka ake so ba at tawafi bis sabr shine asali da haka mala yake cewa fa hadhihi al-umur waɗannan al'amura ishtamalat ala ma yaqtas ma yakhuddu an-nafsa ma yakhussu an-nafsa ma yakhussu nafsahu wa huwa al-iman waɗannan abubuwa dukkaninsu sun kunshi abin da yake banci rai wanda na farkon su shine imani ko abin da mutum zai zaburar da kansa da kansa da shi na farko shine imani wal amali sai kuma aiki nagari wa ma zai rahu, kuma sai abin da ya shafi waninsa mana in ka kalli abubuwan guda hudu da aka faɗa biyu kai suka shafa biyu kuma wani suka shafa amma daga bangaren ka na farko imani wani baya yi wa wani aiki nagari wani baya yi wa wani amma tawafi bil haqqi gaya wa juna gaskiya wannan wani na iya wani tawafi bil sabri ba wa juna haƙuri wannan wani yana iya wani da haka abu guda hudun biyun sun shafe ka biyu kuma sun shafe ka game da ɗan uwanka malai ce wa huwa tawafi bil haqqi wa tawafi bil sabar shine yi wa juna wasiya da haƙuri da kuma yi wa juna wasiya da faɗa wa juna gaskiya Allah ka ba mu ikon gaya wa junanmu gaskiya kuma ka ba mu ikon rarrashin junanmu da umarta junanmu da yin haƙuri wannan shine karshen tafsirin suratul asri sai kuma suratul humaza suratul humaza ita ce sura ta 104 idan an ɗauko lissafi na surorin alƙur'ani daga sama Malam ya ce makiyatun aw madaniya a wani kauli an ce makiya ce a wani kauli kuma an ce madaniya ce wa hiya tis'u ayatin ayoyinta guda tara ne tubayyinu halal khasir wa ma'alahu ita kuma tana bayani akan idan mutum yi hasara to yaya zai kasance kuma menene makomarsa wa zalika munasabatu hali ma qablaha saboda haka ne take da alaka da surar da ta gabace ta wa huwa mawdu'u har ra'isi kuma wannan shine abin da surar take karantarwa to amma ana nuna mana cewa lokaci yayi sai mu tsaya haka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka kusura Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullah a darasi na karshe cewa insha Allah akwai ziyara da zamu kai gidan gajiyayyu wanda yake cikin unguwar yaka sai a cikin birnin kano kuma 'yan uwa da yawa sun ba da gudunmawa yanzu ake sanar da ni cewa wannan majalisi ma an tara gudunmawa to amma da yake yanzu ake sanar da mu cewa ga abin da aka tara ba mu da alƙaliman sanin abin da aka bayar to amma dai kawo yanzu abin da muka sani banda na wannan majalisun akwai wani bawan allah alhaji musa da ya ba da dubu ashirin ta hannuna sannan akwai wani bawan allah wanda suka kawo in zannuwan gado da rigunan fulansu sababbi karkarar na mutum ashirin sannan akwai sabulai da aka kawo gutsure-gutsure abin nufi dai fisis-fisis to sannan akwai omo ma haka akwai sabulan wanka haka sannan akwai jimillar kuɗi wanda aka bayar ta hannun sauran yan uwa wanda duka mun haɗa kusan dubu ashirin da ɗaya a dai ɗazu da muka tattauna don haɗa kayan muna da jimillar kuɗi dubu arba'in da ɗaya to kamar yadda na faɗa wa wanda yake sanar da ni yanzu mala adam ba mu da alƙaluma na tantance adadin abin da ake da shi yanzu inda ga majalisun nan da aka karba ba mu je mun haɗa alƙalmin ba wanda insha Allah gobe muke tsaron za mu haɗa alƙalmin kuma mu miƙa su gare su da aka insha Allah dukkanin abin da aka samu za mu rubuta daga baya kuma a darasi na gaba za ku ji mun samu adadin abu kaza kuma mun kai musu kaza da kaza da fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka wa kowa da alkhairi dukkan waɗanda suka ba da wannan gudunmawa ubangiji ya sa su ɗauka a aljanna waɗanda suke da niyyar su bayar ba su da abin bayarwa allah ya hore kuma ya hore zuciyar bayarwa ba kuma dole sai a nan ba a duk inda ka ga mai neman taimako ka taimaka masa dama ke allah ya baka in kai amfani da ita za ta maka amfani a gaba idan kuma ba yi amfani da ita ba to za ka zo lokacin da za ka yi cizon ɗan yatsa kai da na sanin ina ma na yi kuma hanyar taimako tana da yawa ba dole sai a masallacin gwamma jalaki ya sunna ba a duk inda ka ji ana neman taimako ka je ka taimaka musamman taimako ga dangi makusanta musamman taimako ga dangi makusanta maza Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama yana faɗaitarwa da mutane su taimaki yan uwansu ka gina al'umma amma makusanciyarka domin taimakon makusanci lada biyu ne da shi ladan sadaka da ladan zumunci kuma inda a ce al'umma za ta ɗau wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiki da shi to mabukatan ma sai a neme su a rasa yanzu waɗannan gidaje na magajiyayyu gidajen kaza duk ba suna da dangi ba ruwan sama aka yi suka faɗo ba amma dangin su ne suka watsar da su duk wani dangi da ake samun masu rauni yan dangin za su iya ɗaukan nauyin yan uwansu amma halin ko in kula sai a watsa a yau yana daga cikin babban abin da yake damun mu mutum zai faɗi ya mutu yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ba za su iya rike sa ba kaga wani wace iriyar rayuwa ce kullum ina maimaita mana wannan za ku ga kutare makafi eh, da dukkanin masu bukatu na musamman a najeriya namu kaɗai ake gani to sauran ina suke ina kutaren yarbawa ina kutaren inyamurai ina makafin yarbawa ina makafin inyamurai saboda su suna da tsarin taimakon kai da kai taimakon yan uwansu muka mun sake wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tadda mutanen ash'ariyun kabilar Abu Musa al-Ash'ari su ba suna da irin wannan kishin su ba sa yadda ɗaya daga cikin su ya shiga talaucin da wai zai fita ya bara saboda suna ganin in ya bara ya ci mutuncin su duka to da zarar an shiga yanayi na rashin kasuwa ko na karyewar tattalin arziki abinda suke sai su kira mitin idan aka kira mitin kowa duk abin da yake da shi zai zo da shi kuma ba wanda zai ruwa sun yi wa junansu kan alkawari akan haka kuma sun saba da haka wani zai zo da miliyoyin kuɗi wani kuma zai zo ba da ko to ka'idar duk wanda ya zo da duk abin da ya zo da shi sai a ce to a raba daidai sai kaga wani ya zo bitin bai da ko sisi ya fita da miliyoyin kuɗi wani ya zo da miliyoyin kuɗi sai a fita lafiya lau to shi amfanin wannan ranar da kai ka yi wa wani wannan kake ganin kamar ka taimake shi to kai ma wata ranar za ta kewayo za a taimake ka za a taimake ka to amma da yawa mu ba ma kallo haka muna ganin kawai mu zama kura ramu kura daga mu sai 'ya'yanmu kura tsira da na bakin ki wannan rayuwar babu inda za ta kai mu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ash'ariyawa suna wannan tun kafin zuwan musulunci annabi yake faɗa cewa ni su ne sunawa ne ma'ana yana yaba wa irin wannan aiki na gamayya aiki na taimakon kai da kai aiki na taimakon yan uwa da dangi da al'umma baki daya da haka ya yan uwa mu rinka yin irin waɗannan abubuwan za su haifar mana da alkhairai ba ba ba kanana ba da yawan mawadata an azurta su ne dan talakawa haka annabi ya ce wa hal turzaquna illa bi du'afaikum dan talakawan ku ake ba ku kuɗi amma ko sai ku zo ku rike ku kankame ku ki kyauta ku ki sadaka ku ki sada zumunci ku ki taimako to mutum ya kiyaye ranar da shi ma juyin juya hali zai same shi duk lokacin da ka taimaki wani to kar kai tsammanin wai shi zai taimake ka farkon mai taimakon ka Allah ne to sannan kai ma in Allah ya kaddara maka irin kaddararsa ta za ka shiga wani halin tsanani da halin kunci take Allah zai kawo wanda zai taimake ka ka sani ko baka sani ba da aka yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai su da aka dai wannan shi ne kira da jan hankali da nake mana a kan ya kamata a ce dukkanin wani family a ce akwai wani zamantakewa na tuntuɓar juna na sanin waɗanda suke da bukatu a cikin dangi a rinka kirawo masu ƙarfin ana nuna musu to haka nan waɗanda suke buƙatar ayyuka a taimaka musu a rinka jan yara a kai su kasuwanni a rinka jan yara ana samun musu ayyukan yi wannan zai rage wa al'umma nauyin da take fama da shi da kuma talauci da fatara to sannan a yi tsarurrukan da su kuma yaran in sun yi ba daidai ba akwai tsarin discipline shi yasa kamar yadda nake gaya mana kullum za ku ga sauran ƙabilu a najeriya ba ka girma ka fi ƙarfin aima faɗa a cikinsu saboda duk mutumin da ka tallafi rayuwarsa tun yana karami duk girman da zai ba zai tsorata ka ba ‘ya'yansu ba su fi ƙarfinsu ba saboda ne saboda sun kula da tarbiyyarsu Wani shi ya kai wani makaranta Wani shi ya kai wani kasuwa ta yaya zai gan shi yana zaman banza ko iya gan shi ka yana abin da bai dace bai masa faɗa ya ce ba zai ji ba amma a yau za ka samu uba garin Allah ya waye tun daga safiya har magarba bai san ƴaƴansa ina suka je ba ina suka dawo ba me suka ci ba ba ruwansa sai ya ga suna wani abu ba daidai ba kuma yazo zo ya ce zai musu faɗa ya za kai musu faɗa su saurare kama ba yadda za su kula ka saboda ba su gane bambancin kai da sauran mutanen titi ba ka ɗauka kawai haihuwar ita ce aiki haihuwar ba ita ce aiki ba me aikin tarbiyyar ita ce aikin ko ba ka haifi mutum ba in kai masa tarbiyya sai ka zama ubansa sai ka ba shi umarnin da ubansa ma in ya ba shi ba zai iya bi ba amma kai sai bi naka saboda ka tsaya da kulawa da damuwarsa ba shi da lafiya ka san ka kai shi asibiti yana bukatar aiki ka saman masa yana bukatar karatu ka kai shi makaranta wannan ka zame masa uba haihuwarsa ne kawai ba kai ba da ka da wannan al'umma da yawa ta mallaki 'ya'yanta da rashin wannan kuma da yawan mu yau ƴaƴanmu da matanmu suka fi karfin mu ka faɗi magana matar ka ta mayar ma saboda baka san cin ba baka san shan ta ba ka je ka ci indomi ka ci kwai ka shigo gida kana je mata gyatsa ta malam isa waziri ya ce wannan dan iska ne kawai wallahi ta yaya kake tsammanin zaka kafa mata wata doka ta wallahi ba za ta ba amma ka gwada ka gani duk zulaman mace da san nama sayo mata kaji biyar ka zura mata ido ta cinye sai ka ga gaisuwar da za ta yi ma da safe ma ta musamman ce ko ba haka ba sai ka da kayi magana kan ka gama an amsa amma ka bar mutum a cikin yunwa ka ce zai maka biyayya wace biyayya zai ma Allah ba zai ma biyayya ba ɗanka ka bar shi a wulakance wanda yanzu kai ya kamata a ce kana rana shi yana inuwa ka kai shi makaranta ya yi karatu ka sama masa kyakkyawar rayuwa don gaba kai ma in ka gaji ya kawo ka inuwa shi ya fita ranar amma ka ki ka yi tsammanin kuma za a yi wani abin kirki to gaskiya ya kamata mu duba mu ƙara yin hangen nesa sosai game da yadda yanayin rayuwar mu ke gudana ga wani bawan Allah an ce ya bani ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi da haka dai sauran bayanai game da wannan ziyara insha Allah a darasi mai zuwa za a ci takarda ta karshe da take hannuna ta tambaya ce mai tambaya ce assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi na gode wa alaikum assalamu rahmatullah ya ce malam dan allah ran nan ka yi magana a kan nonon raƙumi zan iya amfani da shi game da ciwon daji to shi ciwon daji ciwon fata ne abinda na faɗa abinda na san hadisi ya nuna nonon raƙumi da fitsarin raƙumi magani ne na cutar da take da alaƙa da fata ita kuma mafi yawan cutar da take da alaƙa da fata akwai ta waje akwai ta ciki dan ka kashe ta ta waje in baka kaso ta cikin ba za ta sake fitowa yanzu kamar kuturta asalin kuturta a ciki take amma in ta burin kafa ne ta rika sai ta fito waje to haka duk yawancin cutar fata take a ciki take da waje to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bada maganin sai ya bada a sha kuma a yi wanka sha dan ya kashe ta ciki wanka dan ya kashe ta waje kuma ya ce nunin raƙumi wanda malamai suka ce nunin raƙumin da fitsarin raƙumin dukkaninsa ana iya sha kuma ana iya wanka da shi amma in ka gaba za ka iya shan fitsarin ba to nonon ka sha fitsarin sai ka shafa a jikinka to sai kashe maka na wajen ya kashe maka na cikin amma dan ka sha nunin raƙumi ka sha fitsarin raƙumi wannan kuma duk ba matsala ba ne fitsarin dukkanin dabbobi musamman waɗanda ake ci da kashinsu ana iya ci ana iya ci kuma suna magungunan cututtuka da yawa yanzu kaga nonon shanu original nonon shanu na gaske wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka sha maganin cututtuka ne da yawa saboda wata hikimar Allah su dabbobin nan suna cin ganyayyaki da yawa a madadin kai yanzu sai ɗan mai gani ya ce haɗo kaza haɗo kaza kuma in ka haɗa din ma wani tsamin ko hamamun, ko baurin ya hana ka sha to amma ita saniyar duk ci maka an tace mata an yi nono to in ka ca nonon sai ya zama ya wakilci dukkanin itatuwa rashin cin abubuwa natural shi ya haifar mana da cututtuka da yawa a yanzu hata irin wannan cututtuka na kansa da ake ta fama da su ko su turawa an tabbatar da cewa ciye-ciyen kayan gwangwani yake ja musu kansa ciye-ciyen kayan gwangwani saboda su kayan gwangwani dole ne ana sa musu sinadarin da zai tsare su kasu saurin lalacewa to shi kuma wannan sinadarin galibi shi yake cutar da jikin dan adam ka sha eh, eh, ka ci kifin gwangwani kifin gwangwani ba kamar kifin waje bane saboda shi tunda an san za a ajiye shi sai da aka zuba masa wani sinadari don kai ya lalace zai ɗau lokaci ka sha madarar gwangwani ka sha kaza na gwangwani ka ci naman gwangwani yau har da raken gwangwani komai komai na gwangwani to a cikinsa akwai sinadarai da suke taɓa lafiyar ɗan adam ba za mu ce a daina ci duka ba amma dai a yi taka tsantsa aƙalla su kansu masu dabara masu wayo suka ce in ka wuce arba'in to in kana da hankali ka kiyaye cikinka domin ɗan ƙasa da shekara arba'in jininsa yana da ƙarfi yana iya yakan masa irin wayancan abubuwa amma kai yanzu duk abin da ya shigo jikin fa in baka wasa ba jinin rike su yake baya fitarwa rike su yake baya fitarwa kuma yanzu dan Allah mutumin da ya shekara arba'in wani ma jini bai sha ba ba za ka haƙura haka ba kai da kai shekara arba'in wani zaki ne baka sha ba ba za ka haƙura haka ba ka haƙura in an je aljanna kuma a sha a sha amma na duniya dai ka ci banka. in nama sai ka ci ka wuce shekara arba'in ba a ce karkace ba amma ba a hankali kuma in za a ci a fi damuwa da cin natural natural natural yanzu ko lemon kwalba za ka sha a matse maka ruwan lemo na asali duk ga kayan matse wannan kakura a matse maka na asalin ka sha shine mai lafiya shine a zaman lafiyarka ko bai kara ma lafiya ba shi ba zai cuce ka ba amma shi wancan zai cuce ka kuma kai wa kanka wannan gatan kafin fa a zo a sa ka. domin in tafiya sai tafiya likitoci za su fara baka ka'idoji banda cin kaza banda cin kaza da ka haƙura ka saba tun akan a zo wannan wajen da an zauna lafiya da an zauna lafiya kuma mu daure mu rinka motsa jiki mu daure mu rinka motsa jiki ko tafiya ce mutum ya daure a rana ya rinka yin tafiyar minti talatin a kan amma a gida ofis mota masallaci ma za ka fito wani sai ya burgo mota kuma a sati bai da lokacin da zai je ya tattaki ya motsa jikinsa gaɓoɓinsa su samu sakewa duk wani danshin sanyi da yake jikin gaɓaka ka murtsike shi ya fita ta gumi duk wani sinadari da ka cicci a cikin kayan tanɗe-tanɗe ka murtsike shi ya fita a cikin gumi duk baka da wannan ba wata ga wata mummunan al'ada gab da za mu kwanta kuma mu ci abinci sannan tintin tale-tale al'ada ce mummuna ba ta da kyau tana lalata lafiyar dan adam sai ka zo saura minti ɗaya minti biyu awa ɗaya minti talatin sai ka ci abinci kuma ka wuce shekara arba'in kuma kake haka da ka ya'yan uwa in dai muna so mu zauna lafiya sai mun kula da abincinmu sai mun kula da yawan shan ruwa sai muna motsa jikinmu to wannan shine zaman lafiyarmu masana likitanci suka ce in dai mutum Allah ya kaddara masa a rayuwa zai shekara sittin kuma yana kula da abinci yana kula da shan ruwa akai akai kar ka damu da yawan fitsarin fitsarin lafiya ce ka zauna ba kai fitsarin ba matsala ce kuma duk ruwan da ka gane in ka sha baya ba sa kai fitsari ba burgewa bane ka rinka shan sa cuta ne cuta kake saiwa kanka da kuɗin ka shi yasa idan mutum kodarsa ta taɓo me ake ce masa je ta yi ita shan ruwa kai ta fitsari saboda ka rinka fitsari da yawa ta cutu kuma shi yasa in zaka kwanta gab da zaka kwanta ba a shan ruwa shan ruwan dare da magariba ta yi to ka kiyaye ruwa saboda lokacin da mutum zai kwanta ko da sa ana buƙatar ta huta amma ka sha mata ruwa sai da ƙarfi tsari ya tashe ka to kana jiga ta ta zaka jefa kanka a bala'i kuma mun sani yana daga cikin cututtukan da yanzu suka fi komai tashin hankali ciwon koda saboda ciwo ne wanda masu kuɗi ma jiga ta su yake ballantana talaka za a zo lokacin da in baka yi wasa ba duk rana kana bukatar dubu hamsin sai an je an maka wankin koda dialysis ɗan rana to yanzu ko mai kuɗi kullum yake lafiyar da take cin dubu hamsin lafiya ce sai ba ƙarami ba ne ballanta na talaka to za ka kaga irin wannan sai mun kiyaye shan ruwa mai tsafta amma wanda za mu iya yin fitsari akai akai motsa jiki ko da ku hanyar yin tafiya ce yadda akalla za ka yi gumin da zai tsatsafo daga jikinka kiyaye cin abinci gab da zaka kwanta musamman abinci mai nauyi in ma zaka ci bayan sallar isha to ya zama kayan marmari ne abubuwan da su ko da sun kwana a cikin ka ba a nika su ba ba su da matsala amma duk wani abincin da ka san ya kwana a cikin ka bai niku ba kuma da ka kwanta bacci fa injinan duka sun daina aiki sun daina aiki to kuma cuta ce ko me kata a wannan lokacin ka sani cuta ne ba magani bane ba Allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya da haka abin tambaya game da mai wannan tambayar shine idan ciwon kansa ciwo ne na fata wanda ni na san kansa kala kala ce daji ko ai daji shine kansa shine kansa eh sai dai iri iri ce akwai ta jini akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza in tabbas yana da alaka da abin nan da da fata to nonon raƙumi da fitsarin raƙumi maganin sare amma idan ba da alaka da wannan to sai a kiyaye zuma ka ga magani ce da nassin annabi amma na ne na duk abin da ya shafi ciwon ciki zala sun sarra ya ce zuma maganin ciwon ciki ce duk da an gano zuma tana maganin ciwon fata ita ma in an shafa ta a waje amma dai asali abin da nassi ya nuna shine zuma maganin ciwon ciki ciki ce sannan habbatu sauda magani ce ta komai da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna habbatu sauda shifa'un min kulli da illa habbatu sauda maganin komai ce amma banda tsufa banda mutuwa kaga waɗannan suna daga cikin magunguna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ko ba komai ba su da side effect ba za su cutar ba yanzu da mutum zai dimanci shan habbatu sauda ya tasha ta a zuba masa abinci ya ce kai hatta tsufa sun ce mai ita baya tsufa ragar ne cin mai mu'amala da ita baya tsufa raga raga ido ya mutu kafa ta ɗauke baya komai a'a in dai mutum yana mu'amala da habbatu sauda yana samun wannan sannan habbatu sauda ba man ba ƴaƴan ko ƙwayar ko garin saboda man a cikinsa akwai cuwa-cuwa da yawa ba sai mun fasa mun tona asiri ba galibin ita manta ƙwaya ce tana da mai amma manta yana da wahalar samu saboda sai ka tara da yawa man ɗan kaɗan za ka samu to sai marasa tsoron allah cikin masu islamic chemist sai su samo garinta sai su samo mai na wani abu ko ma na mai ko zaitun ne ko mai sai su zuba garin sai su soya to sai ka ji tana kanshin man yana kanshin habatu sauda amma ba ma habatu sauda ba ne shi yasa galibin duk malaman da suke magana akan magunguna irin na islamic chemist abubuwan da annabi ya faɗa bai faɗi mai ba a habatu sauda ƴaƴan ya faɗa ƴaƴanta da ƙwayarta hayaƙi kai bincike ya nuna hayaƙinta in ana yi yana korar sauro tsaka da take damun mutane wanda kun san tsaka guba ce tana kashe mutane da yawa ba su sani ba shi yasa annabi ya umarni da in za a kwanta a gida da daddare a tabbatar duk wani kwano an kife shi duk wani abu mai ruwa a rufe shi kai ko da ba zai rufu ba a sa sanda a yi bismillah a dora a kansa na daga cikin illar da aka gano ita ce tsaka tsaka guba ce sosai poison ne da ita idan ta sa baki a ruwa aka zo aka sha ana iya mutuwa inda karar kwana shi yasa shari'a musulunci ta ce da an ganta in an kashe ta kwaf ɗaya lada ɗari gaya min abin da aka ce in ka kashe shi kana da lada ɗari kwaf ɗaya in ban da tsaka to me yasa aka faɗa haka saboda illarta da cutarwarta to hatta habbatu sauda in kana turarenta a gida za ta kori aljanu sannan kuma za ta kori dukkanin wasu ƙwari domin da yawan ƙwari ba sa son hayakinta korar su take kashe su take da sauransu Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa